daki wannan tambayar taka na ji daɗin ta. Duk da akwai karatu a kai na musamman amma dole zan yi magana a nan. Abin da yasa zan yi magana shi ne. Mm. Wato su wabiya ta yadda su ta goce ba ta tafiya a seti shi ne. Idan ka zo ka ce wai misali roƙo annabi sai su ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rasu wanda ya rasu bayi nan ba a roƙonsa ba sai iya maka komai ba to tambaya dama idan ka roƙe shi ko da yana raye shi ne yake yi ko Allah ne yake yi ka fahimce ni no Allah ke yawa daga ran da kake wanda ka roƙe shi yana raye din shi yake yi ba Allah bane yake yi sunan ka arme kai shirka amma abin da ake magana wanda ka roƙe shi din nan shi yana da wani jahi a gurin Allah yana da wata ɗaukaka a gurin Allah albarkacin ɗaukakansa sai Allah ya yi maka ba haka bane sarki zaki haka to idan Allah ne yake yi shi Allah ai baya mutuwa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittifaki da aka yi na duniya darajarsa da rayuwarsa da bayan rasuwarsa darajarsa duk ɗaya ne ba ta raguwa to idan dan darajan annabi ake yi darajarsa ba ta raguwa to darajar tana nan in ka yadda kuma Allah ne yake yi Allah baya mutuwa ba shikenan magana ta kare ba to wani zai zai ci ana cewa annabi ka yi min to bana zuwa ce sarki zaki ka yi min amma daga lokacin da na ce sarki zaki yi min na kudura cewa sarki zaki ne min ba Allah ya min ba na yi shirka ma'ana da na ce sarki zaki ya yi min sarki zaki sila ne wasiɗa ne wanda Allah ya yi min ta kansa to yanzu sarki zaki ya zama wasiɗa da Allah ya yi min wani abu ta kansa manzan Allah ne zai zama na cewa bai da wannan alfarman sannan kuma tambaya na biyu yanzu sarki zaki da kai da kake raye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ne fi daraja a wallahi annabi a wai wai ya zubila ba gamawa ba ba gamawa akwai duk halittun duniya rayayyun su tun daga kan mala'iku har zuwa abu halittun da muka sani da wanda ba mu sani ba in ka hada su a rayan rayayyun karankabbin su ba su kai matsayin manzo Allah da darajar sa ba da ya rasu to ashe in Allah yana yi dan daraja ne in Allah ne yake yi kuma dan daraja to annabi yana rasan ma sallallahu alaihi wasallam ya fi dirraye yin daraja dan haka sai dai in mutum ya kudura cewa dama Allah tabaraka wa ta'ala ba shi yake yi ba manzon Allah ne yake masa Allah bai da hannu a cikin abin da yake masa to kenan wannan wani abu daban amma in Allah ne yake yi saboda annabi to annabi darajarsa ba ta raguwa yana raye ko yana yana yana raye ko ya rasu duk ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam amma shi shin wannan kadiya da na ji na taba jin eh, cikin daga cikin watan ramadana na ji wani malami yana ba da shin wannan ya danganci daidai ne ma a shigo da wannan ciki bi ma'ana yake ba da zancen ah, hadisin cewa wai manta ne abu muhammad wannan hadisin ne da ke shigowa da shi da ke cewa wai ah, eh, ah, a eh, to ai idan su kenan ya su na gane hadisin man kana ya gudu muhammadan fa inna muhammadan qad wa man kana ya gudu allah fa inna allah hayyul la to waye ya ce in nace in annabi muhammadi min na na na na bauta annabi muhammadi yanzu kai da nace kai min bauta maka nayi Ita eh, amma shi wannan wannan kadiya hadisin ya ya ya ina rashin wato ka gane lausa ce ta shirkantar da al'umman annabi wato wata tsutsa ce take yawa a kwakwalwansu na su kafirtar da al'ummar manzo Allah ita take yawo da haka sai ga mutum ya ɗebo hadisi ya ji ya sha kununsa kawai ya ɗebo hadisi wanda bai da alaka yanzu me alaka hadisin man kana ya budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mata wa yake bautawa manzon Allah duk rana zan tashi in yi sallah biyar ashhadu an la ilaha illallah an kalli gabar wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ce Allahu akbar amma balidi ka zo ka ce ina bautawa annabi wannan kaga shafe shafewan tunani da shafewan kwakwalwa wato shi ina fahimce ka a yi mini daban yake da bauta ah, daban yake da bauta daban yake ai su yanzu ka gane cewa suka yi Karo roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen su annabin su ya kare bai da amfani Don haka in ka roƙi wanda ya riga ya mutu ya kare a wajen su bai da amfani sai su ce yi shirka wani malami ne a duniya karankaf kafin zuwan ibn taymiya yake da wannan aqida ibn taymiya ne zai shuka fiyarsa kawai shi kadai ya baye wannan barbaran wannan aqida ya yi kayansa shi kadai ya yi barbaransa wallahi ya yi kayansa shi shuka fiyansa ba wani malami da yake da wannan itikadin mummunan itikadi na ce wannan ce Allah ya min dan annabi ko na ce annabi kai min wallahi ba kuma sannan su sai tun zamanin annabi babu wallahi ba wanda ba wanda ya taba sai yasa shi shi mahaukacin da ya zo ya fara cewa ai kullum muna tambaya tambaya ɗaya ce ba da biyu in sun isa sa'ansa wanda ya fara fitowa ya ce ba kowa ne ya kira sunan manzon Allah ba na son taimakonsa duk da yanzu ya tsorata yana canza za ka ji ya ce ba a neman taimako ni annabi ma na san ba a neman taimakonsa ai ba haka ka faɗa ba cewa kai ba ka son taimakonsa kuma sarki zaki ka lura wanda di ya ce baya son taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bace baya son taimakon ba sai da ya tabbatar da cewa annabi zai iya yin taimako ko ka fahimce ni sarki zaki in na zo na ce sarki zaki bana son bana bana sarki zaki bana son kudinka sai na zo na ce sarki zaki bana son kudinka da Allah sarki zaki da na ce bana son kudinka nan sai da na tabbatar maka da kudi ina sannan na ce bana so eh she da ka tabbatar ga kuɗin na da shi amma ba ka so yawwa ga kuɗin kana da shi na tabbatar amma kuma sai na ce ba na so to kaga a nan menene maganan in ka zo ka ce ba na son taimakon annabi sai da fa ka ce taimakon annabi ka jingina wa annabi yana da taimakon ka yadda yana da taimakon sannan sai ka ce ba ka so sannan sai ka ce ba ka so ko a sarki zaki an fahimce ni Na'am sosai na fahimce ka na wato an yadda Malam Buhari mutum na ganka da zuwa. Wato an yadda cewa annabi yana da taimakon amma ba su wato an yadda annabi yana da shi kenan. Yana da shi. A maganan ka. An yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi amma kuma ba a so. Ka fahimce ni ai sai da yace tunda ya jingina wa annabi taimakon ai yace taimakon annabi kai ko na annabi ma ma'ana sai da yadda yana da taimakon kuma sannan ka duba hadarin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 to ai lokacin da ka zo ka faɗa kace ko taimakon annabi ba ka so ba ka ce ba ka ware ba gaba ɗaya kawai kai jami to me ya jawo ka dawo baya in ka yadda kuma in Allah ne ka ce ni taimakon Allah nake so iyaka na budwa iyaka na sa'in a ranar kiyama iyaka na budwa iyaka na sa'in din ta yi expire ne ai tana nan ga ka ga Allah ka nemi taimakon sa mana a lokacin ka bar annabin Allah ya mutu ne da zaka zo ka nemi taimakon annabin sai ka nemi taimakon Allah ko ba haka bane wannan yana ɗaya daga cikin karatuttukan da za mu mai da hankali karatunmu nan zai mai da hankali wajen mai da raddi kan irin waɗannan shubuhohi da ake yin su da sunan tauhidin ƙarya ana rubuta soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zakatun mutane abu na ɗaya abu na biyu za mu mai da hankali guru shusa soyayyar annabi a zakatun masoya girman manzon Allah darajar manzon Allah na fi na ji daɗi wurin sosai a tusa soyayyar annabi ka san wani yana nan yanzu in ya ji ana ambatan annabi yakan zamanto wato kaman ka cusa masa bom ne a zuciyarsa mu kuma abin da muke cewa fa zikiruka ya khairal anami matu, walil mubtagil aliya sanan wa sanawu in ji shobarai fa zikiruka ambatanka annabi ya khairal anami ya dukkan halittun Allah babu irinsa ya wanda duk halittun Allah babu irinsa ganimatu ambatan annabi shine ganiman walil mubtagil aliya haka duk wanda yake neman ɗaukaka kanan wasana ya samu yabo ya samu ɗaukaka to yayi ta ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin me shi kansa manzo Allah ya gwada mana yana son ba akwai hadisin da manzo Allah ya faɗa an da aka sha mamaki su kansu in an faɗa sun san ba da su manzo Allah yake ba sun kansu sun san ba da su manzo Allah yake ba wallahi sai ki <laughs> wallahi da <laughs> na zuwa eh. <laughs> akwai akwai wani malami ba da taba ji maganansa kaga maganansa da na so ka shigo cikin da yake cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kan da naga kuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba matsayin Allah ba ko wani matsayin ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam daidai gaskiya ne ya ce wai a'a wannan magana bai dace ba annabi ana ajiye shi matsayin da Allah ya ajiye shi to wani matsayi ne Allah ya ji annabin su gaya mana <laughs> na'am su gaya mana mm. manzo Allah dai mu mun san ya ce a fakana qaba ne a wadina fa auha ila abdihi ma auha kusancin annabi da Allah wato irin kusanci ne wanda kamar ana surantawa yadda kwakwalwarka za ta gane ne amma abin ya fi haka kaman kusancin baka ne da tsarkiya Allah sai ya ce fa auha ila abdihi ma auha Allah ya yi wa bawansa wahayi abin da ya masa wahayi ne Allah ya wa annabi wahayi ko mala'ika jibrilu bai sani ba ballanta na kai dan manzo Allah ya faɗa ya ce ina da wani lokaci tsakani na da Allah in ji annabi ya ce isa atum ma Allah ya kuma kala min ma hada ma manzo Allah ya ce ina da wani lokaci da Allah manzo Allah ya ce wannan lokacin mala'ika muƙarrabi bi isa ya san wannan lokacin ba bai san bi isa ya san me yake gudana tsakanin da Allah ba haka manzo mursali Adamu, Ibrahimu, Nuhu, Isa, Musa dukkan su ba su san me tsakanin hakikanin Allah da Annabi ba. Jibrilu bai sani ba. Sai kai ne da dan galallan wando kawai ka je Saudiya sun baka shinkafa ka zaka ci zaka zo kana gaya mana aji Annabi a matsayin da yake. Wani matsayi ne Annabin yake? Mu abinda muka sani wanda malaman duniya suke tafiya kai shine sarki zaki. idza qulta abdullah sayyidu khalqihi fa qul fihi ma shi ta la taftashil bara in kace annabi abdullahi manza Allah bawan Allah ne sayyidu khalqihi amma fa shi ne shugaban dukkan halittun Allah to fa qul fihi ma shi ta duk abin da kaga dama na yabo na girma ka jingina wa annabi la taftashil bara kar ka ji tsoron kai duk abin da komi duk abin komai kawai karka cewa annabi Allah karka cewa annabi dan Allah Wannan suka ta wani ake cewa wai kuskure ne saboda annabi wai bin sa, bin sa shine abin da annabi ya koyar kuma ya barkaci na suna cewa hadisan da suke kawa kaman la tukuruni kama akaratin nasara isa da maryam manzo Allah yana cewa karku kambama ni kaman yanda kiristoci suka kambama annabi isa mm. to dan Allah sarki zaki da mai kiristoci suka kambama annabi isa Allah sun ce Allah ne sun ce dan Allah ne ba haka bane to akwai cikin musulmai akwai mai cewa annabi Allah akwai mai cewa annabi dan Allah musulmi na gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan Allah bane ba wanda yake faɗan haka in ka je ma ka ɗebo wani abu yayi mayayi man ka kwakwalwar ka ce kawai ta ce kada dusa magana ta yi gaba da kai ka yi yamma ba ka ma san me yake ciki ba amma mu abin da muka sani da da'amar da atkun nasara ka bar abin da kiristoci suke gaya wa annabi isa fi a akan annabi isa Allah ta maki shayi shayi kaga a nan da na so mu zo kasa saboda me yasa na ce haka kaga kaman kadda ake cewa ana ɗaukan matsayin Allah ne kaman kadda ainihin ka ce Krista bambanci da Krista Krista su sun ɗauki sun ce ma a annabi Isa Allah ne ko kuma ɗan Allah to a nan wasu na cewa kamar a ai irin daidan da ake yi kenan saboda wani ana ɗaukar haƙƙin Allah ana bawa Annabi sallallahu alaihi me haƙƙin to eh abin da nake so kaga ba kowa shai ba kowa ba kowa yake da ilimi ba kowa yake da hankali ya gane ba wani shi an gyara masa a nuna masa in an ce annabi ka bani nan ba ana nufin annabi ne zai baka ba Allah ne mai baka amma ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko wallahi sarki zaki ƙarya suke kiyayyar annabi ce da gangan ne sun sani ba sa son annabi ne dan oh. me zan zo in ce babana ya bani na yadda Allah ne ya bani in ce aboki na ya bani na yadda Allah ne ya bani in ce sarki zaki ka bani na yadda Allah ne ya bani in na na ce annabi ka bani yau ka ce an kai annabi matsayin Allah dan me baka ce babanka da mamanka da abokanka je matsayin Allah ba ƙarya suke yi ƙarya ne kin annabi ne makiya manzo Allah ne ba sa son annabi tatattun makiya annabi ne wahabiya ba sa son annabi ne ƙarya suke ba sa son manzo Allah ƙarya suke yi ƙarya suke wannan ita ce maganar gaskiya cewa wai an yi kaza an ce kaza babu wani uzuri babu wani uzuri ba sun san to su yanzu maganar da ake in ka zo ka ce wahabiya yan waku tambaye su an dauki matsayin annabi an ba Allah wani Allah Allahn ka mai sifan tsuntsaye annabi ya fi shi in wannan Allah kake nufi ka mai zama akuyoyi suna ɗaukansa ko mala'iku suna ɗaukansa kujera tana kikin kikin kikin kuma wannan Allah ba ma bin sa ballantana ballantana har ka da shi da annabi amma in Allah da annabi ya zo da shi ne wanda qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan Allah ba ma kai annabi matsayin wannan Allah ba ma kai annabi matsayin wannan Allah amma in Allah ne irin na wahabiya wannan ka'ida ma wannan gunki shike bauta ya gabata ma su gani su daina walar da kansu tukunna ana buƙatar su bauta wa ubangiji ne tsayayyen ubangiji tukunna tabaraka wa ta'ala ya kamata su gane to sarki zaki a gurguje isharar da zamu yi wa masoya domin su rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum muna faɗa ya khaira manyan mamal dafu na sahatahu sa'ayan wa fawqa mutunil ainikir rasul ya wanda dukkan mabukata annabi Muhammadu suka dimfari sahassa kowane mabukaci yana son Allah ya biya mai bukata to ya dimfari fada annabi sallallahu alaihi wasallam wasu zaka ga sun je gurin annabi a kafa wasu zaka ga sun je wajen annabi a abun hawa no foko mutunil ainikin rasuli ya man al ayatul kubra lil mutabil ya wanda shine babban aya annabi babban ayan Allah ne amma li mutabirin ga wanda yake da lura ya man huwa ni'matul uzma ya wanda manzo Allah kai ne babban ni'imar da Allah ya bawa halitta amma li mutanimi ga wanda yake mai rabo kai dai ya ishe ka Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin alkur'ani yana cewa manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullahi ba ma aiko ka ba sai dan ka zama rahama wa dukkan talikai to wanda di yake kallon manzon Allah ya mutu ya kare bai da amfani ma'ana yana cewa rahaman nan da Allah ya aiko na kasantuwan manzo Allah shine rahama rahamar ta mutu yanzu ba mu cikin rahama ke. ba haka bane sarki daki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana faɗa anan rahmatul muhdatu ni ne rahamar da Allah ya ɗauka ya ba wa halitta kyauta na manzo Allah kuma bai ce rahaman nan lokacin da nake raye in na mutu ni ba rahama bane annabi bai faɗa ba sai fahimtar wahabiya ita ta zakulo wannan abu ita ta jawo wannan abu ga su da annabi a fili take za mu zo mu karanta a littattafansu za mu karanta a littattafansu sannan in mun karanta mun jawo ciwon sai kuma mu taho da antivirus sai mu tura wa masoya manzo Allah saboda wannan ciwon kar ya kama zakatan su saboda abin da yasa su daina zargin mu sarki zai su daina zargin mu in sun ga mun gigice akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa dai nahu bil arwahi law kana yubtada da rayukan da iyayen da dukiyanmu da mutuncin mu da ranmu da abokanmu da masoyanmu da abin da muka sani da wanda ba mu sani ba duk fansa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ce take musu ciwo kar mu ce manzan Allah ya kai kuma sai dai su yaƙuri domin me mun ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kansa shi kansa yana mararin mu yana bigen mutum kafin mu hadisin da nake so in ce zan karanta kenan bari ka ji al-imam muslim ya fitar da hadisi hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu wata rana yace ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarati ya fita zuwa makabarta fa qala manzo Allah da ya shiga makabartan sai yace assalamu alaikum dar mu'minin wa inna insha Allah bikum laikun amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gida ya wannan gidan wannan gida mu'minai insha Allah za mu zo mu tarar da ku manzo Allah sai yace wadittu anni qadara aitu ikhwanana yace ka annabi ce ina kwaɗayin ina ma a ce na ga yan uwana ina kwaɗayin a ce ma na ga yan uwana faƙalu ya rasulallah sabai sai suka ce ya ma'aikin Allah alasna bi ikhwanik annabi mu ba yan uwanka bane kala manzo Allah sai ce bal antum ashabi ku na ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd yan uwana ɗinnan nan su ne wanda ba su zo ba har yanzu wa ana farquhum alal haudi zan tsaya a kan sai a wajen ruwan alkausara tafkin alkausara a nan zan tare su. Akwai na'am. To an ka duba kalman wadittu ina bege ina so. Kai ka san duk yin bawabiye ya san baya ciki wallahi ya san baya ciki. Saboda begen. Annabi ya ce yana kwaɗayi yana so yana bege. Kai kuma bawabiyan an ce kaso so annabi ya ce ba mu ga ayar da ta ce a so shi ba. Ba haka suke faɗa ba. Na'am. Yawwa to ashe Annabuwa wa yake so ‘yan uwansa wanda suke son shi. Yawwa da annabi ya ga dama sai ya ce wani yi kwaɗayin ‘yan uwana masu da'awan cewan suna nina, annabi bai faɗa ka ba. ‘Yan uwansa masoyansa yake nufi mu kuma ba wai biye diyinsa ya san baya ciki wallahi. Ya san baya ciki, ya san baya ciki. Yawwa ya san baya ciki. Sannan kuma a wani hadisi wanda al-Imam Ahmad ya fitar a hadisin Abu Ubaida bin al-Jarrah yake cewa wata rana shi wanda ya rawaito hadisin ya ce mun kasance mun waye gari tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mu akwai Abu Ubaidah bin al-Jarrah fa qala ya rasulullah sai Abu Ubaidah bin al-Jarrah yace ya ma'aikin Allah ahadun minna khairun minna yanzu za a samu wani daga cikin musulmai wanda ya fi mu alkhairi mu sahabbanka aslamna mun musulunta wajadina ma aka mun yi jihadi tare da kai amma a samu wanda ya fi mu Kala sai ya ce na'am, annabi ya ce eh, ƙaumun wasu mutane ne ya kunu na min ba'adikum za su zo a bayan yuminu na bi za su yi imani da ni su ƙaunace ni walam ya rauni amma kuma ba su ganni ba. A wata ruwaya ma manzo Allah ya ce ya waddu a hadu. Annahu kada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Ɗayansu yana kwaɗayi ya rasa iyalansa, ya rasa du dukiyansa ya rasa duk abin da yake da shi dan a ce kawai ya kalli annabi so daya to tsakani da Allah da mu da su suwaye masu cewa ana ganin annabi su anan kullum ƙarya ne ba a ganin sa saboda ba sa son ganin sai sa suke korewa ba a son ganin annabi mu kuma da muka yadda ana gani saboda muna son ganin ta fahimta kuma manzo Allah ya ce zai mutum yana burin ya rasa iyalansa da dukiyansa da 'ya'yansa domin ya gani shi ba wahabiye ya ji tsoron Allah ya bai zuciyarsa ya san wallahi ba zai iya ba da dukiyarsa akan annabi ba ba zai iya ba da ransa akan annabi ba ba zai iya ba da ƴaƴansa akan annabi ba shi ya sani saboda inda zai ba da ransa akan annabi da dukiyarsa akan annabi da ƴaƴansa akan annabi da bai kalli manzo Allah yana cewa ba bayi da wani daraja mutum ne kamar kowa da ba wahabiye bai kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyayensa suna wuta ba da ba wahabiya bai kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mai bai da albarka ba da ba wahabiya bai kalli manzo Allah yana ce mai ba haske bane da ba wahabiya bai kalli manzo Allah yana cewa bai da bai kamata a dinga daga shi sama da darajar da abin nan ba manzo Allah gashi ya faɗa yace ɗayan su daga cikin al'umma mu kenan muna burin mu ganshi su daya a fansar ran mu da iyayenmu da 'ya'yanmu. Mawabi hmm. ko dubu goma ba zai iya bayarwa don ya ga annabi ba. tunda bai ma yadda ana ganin annabi bai ma yadda ana ganin annabi so wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu zo mu yi insha Allah tabaraka wa ta'ala ranar litinin za mu fara ɗebo dukkan wasu ƙabiloyi da muke da saɓani da su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun yi mun taɓa daidai gwargwado muna murje ƙabiloyin a lokaci ɗaya kuma muna tuka soyayyar manzo Allah da maganganun bayan Allah kan manzo Allah da yadda suka so annabi da yadda suka narke a annabi da yadda suke kaunan manzo Allah sai mun mun wargaza nasu sai kuma mu shimfiɗa wa masoya manzo Allah gada da za su hau domin ta riskar da su zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ta riskar da su zuwa ga annabi abinda muka sani shine wa anta babullahi ayyu ri'in atahu min ghairi kalayid annabi ne kofan Allah duk wanda ya ce zai je gurin Allah ba tare da annabi ba ba tare da ba ta kan manzon Allah ba gada ta kare masa eh shine aljisrul musil bainal khalqi wal khaliq manzo Allah shine gada wanda yake isarwa tsakanin bayi da kuma mahaliccin bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu albarkarsa ba tare da mun tsawaita ba wannan mukaddima ne zuwa ranar litinin Allah ya kai mu da rai da lafiya ya ara mana numfashi insha Allah tabaraka ta'ala za a iya bude layi mu dauki kira dan kadan insha Allah masha Allah Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka mun gode sosai a shakar Idris dani a tijani a zakin faida Allah ya taimake to jama'a za mu bude layi mu amsa kira kadan insha Allah akan ranar litinin da wannan a cikin karatun sa a kwamitin mutum da wai an ce masa kyautar shirya kai ba ka mamaki ya littafi kaza gobe kuma sake ko wani littafi daban jibi ma zo ko littafi daban kisa a kusan kuma ka ji kai da kake da tambayar kai kuka kai tambayar ka kuka yi sha yau amma tambayar yau lokacin ka za ka yi mata gobe ne ne ba za mu ba ka damar irin haka. Jama'a da nan ban kira Assalamu alaikum warahmatullahi ya sunanka daga ina yake kira? Sunana injiniya Abuja. Injiniya a ah, Aminu daga Abuja. To masha injiniya muna tare da kai akan wannan layi. Ah, kana tare da layi. Masha Allah, masha Allah, ina dusa wajen maulana shi ina kuma taya shi murna, na kira wani dai in shi murna game da abin da ya faru, amma muna taya shi murna. Wannan ya nuna wata alama ce Allah ya nuna mana game da wannan abu da ya Masha Allah. Hakika wata daukaka ce da shi. Allah ya ƙara kusan masha Allah, masha Allah. Masha Allah. Mun gode, mun gode sosai, mun gode injiniya Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode, mun gode sosai, mun gode. Oh. ku yi hakuri kiran na cat calling caller ka ka call back wanda na ɗauke ka yanzu uh, kiran ya aje uh, ah, wannan da ya kira gaisuwa ya zo yi wa shak absatu sana tijjani akan wannan layi aha na gyara ok to jama'a yanzu na bude layin za iya a kira saboda ɗazu ana kira na kashe datar wannan waya to alhamdulillahi uh, okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola sarki zaki barka da warhaka barka ka dai sarki kola ya sunan karga na yake kira eh, sunana sunana isa daga maiduguri to malam isa kana tare da shak abul fatih sani tijjani ta wannan layi To ina gaishe da bakonka. Ni tambaya na guda biyu ne. Eh to, a gurguje. Eh, tambaya na farko da Allah ina son mala ya kama na aya. Na. Aya ɗaya tar da take idan an shiga masifa daga hannu a roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisi ingantacce da yake an shiga masifa ko kuma ana neman abu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam a daga hannu a roƙe sa. Ba kame kame ba kwatance kwatance. shine tambaya na farko to mu je na biyu sannan sai na biyu na ji malam ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi ba wahabi ba zai iya ba da naira dubu goma saboda wai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya wannan maganan ya bani mamaki sosai na yi mamaki sosai naira dubu goma kuma ya rantse da Allah da annabi ne masha Allah ya kuri kola muna jin ka rantsuwan ya baka mamaki ko dubu goman yi kaɗan. wallahi duk duk ya bani mamaki ah, ka gyara maganar ka da kyau a ka kai dubu goma da kai ce da kaza amma kai kaza mu na kola sarki ni ni abin da mm. da aka ce sunna ce ta annabi mm. duniya yana kokari ya very good very good haka nake son ka aje tambayan ka very good yanayin tufafinsa mm. kaga yanayin tufafinsa da mm. yanayin duk wani abu da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ai wannan abu eh ko hajin duniya na yana kokarin yana kokarin ya ga cewa ya tabbaka wannan sunnar amma a ce naira dubu goma kola kola don Allah da annabi hakuri da ka tsaya kan eh, kuɗi eh, kace ce kuɗi da annabi annabi ya <laughs> kai wannan na fahimce ka na fahimci na fahimci da kake so ka je amma kaka dubu goma ya baka mamaki ka ce a kuɗi da wasu ababa wannan yayi na fahimce wallahi na fahimce ka na fahimce ka na amma har da Allah to ya hakuri dan uwa mai kira ya hakuri a ya hakuri aha bozo wallahi amma shai wallahi yi magana cikin nutsuwa na ji dadin magana ya eh, gaskiya ni ma na yaba masa ni ma na yaba masa wallahi masha Allah to bismillah eh. yawa abu yana ji na a na ajiye shi saboda mu doki wani ba mu son jayin jayayya ne bismillah okay to shikenan a tambayarsa na farko yadda ya ce wai ina aka ce a roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya son kwane-kwane ko aya ko kaza ko kaza da sauransu haka yace ba eh. sannan sai yace kuma sannan sai ya shigo da abin da shi bai kamata ya shigo da shi ba da tambayar da na so na mai kenan kafin ka ajiye shi shine da yace a ina ka ce a roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu <laughs> to anan gizon yake saka kalman bayan ta rasu bayan abubuwan da abin da ya halatta maka ka roƙe shi da ya ji barkon karatunmu ma da yi tambayan ba abin da ya halatta maka ka roƙe shi yana raye shi ya halatta maka ka roƙe shi bayan ya rasu saboda da yana rayen da ya lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wa sallam kun ka roƙe shi Allah ne mai ni shi kuma Allah ai hayyul la mutu ba haka bane sai dai in ka kudirce dama da manzala sallallahu alaihi wasallam yake raye shi yake maka ba Allah ba dan mm. haka da ya rasu me yi maka ya rasu ka fahimta sannan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana nan na son karanta mai a cikin hadisi yanda manzo Allah ya gaya wa sahabbansa hmm. sahabinsa yace ce manzo Allah ya da ya zo ya kawo mai ruwan alula hadisin muslim yace ce sallini manzo Allah ya ce roƙe ni roƙe ni da ya tashi roƙon manzo Allah ba kuɗi ya roƙa ba ba abincin da zai ci ba yanda ku kuke faɗa sai ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ya rasulallahi ina roƙonka kataka, in zamanto dan rakiyanka a cikin aljanna in zamanto dan rakiyanka a cikin aljanna manzo Allah sai ya ce inni ala ka bi kasarati sujudi ka taimake ni a karan kanka da yawan yamin sujada kaga manzo Allah ya ce a roƙe shi ya kuna zuwa malam eh, Mikael ya hakuri na ka aya ko hadisi ka faɗa gashi na shayi yana karanto a hadisi yasa ya hakuri kwatar da hankalinka gashi eh sai ya dawo ma in ya ji amsan bata masa ba sai ya dawo ya ƙara kira very good wai zaka ka dawo insha Allah eh, bismillah sai ya dawo sai ya ƙara kira eh. annabi ya ce salni hadisin muslim salni roƙe ni ka ce a kawo hadisi ko aya da ta ce a roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zaka yi da ayat da cewa Allah ya faɗa manzon Allah yana wadatarwa wa ma naqamu illa an aghnahum Allah min fadlihi wa rasuluhu yawwa wa ma illa an agnahum Allah saboda Allah ya wadata su wa rasuluhu manzan Allah ya wadata su sannan Allah tabaraka wa ta'ala ga aya ya gaya mana yake cewa wato walau annahu iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima ya ji wannan ayan da a ce bayi in sun yi zinubi ja'uka za su zo gurinka ya rasulullahi fastaghfirullah su nemi Allah ya gafarta musu wastaghfara ar rasul manzan Allah ya ce Allah ya gafarta musu lawajadullah tawwabar rahima Allah ya ce za su samu Allah yana mai karban tuban su yana mai jin kansu to tambayar anan idan ka dauka annabi ya mutu sai dai in ka dauka wannan ayat ta expire alqur'ani in ka ɗauka ayat ta expire alƙur'ani tunda annabi ya riga ya kai a wajen ka ya riga ya kare, bai da amfani to sai a cire ayat in kuma ayar ba ta expire ba ba tana magana akan sahabbai ba ne tana magana akan sahabbai su kansu kuma tana magana akan kaina ni ma yanzu in nayi zunubi zan iya zuwa wajen manzan Allah in ce annabi na yi laifi Allah ya gafarta min annabi ka nemi Allah ya gafarta mun. wanda di ya kassasa ayar da rayuwar annabi shi ya kassase da fahimtansa ba Allah bane ya kassase ba annabi bane ya kassase Allah ya bar ayar a idlaqin da ka batta idlaqin ta babu taqyidi wannan shine magana kaga ga aya ga hadisi sahabbai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu kuma mu yanzu ba ana neman yaddan ka bane da yawa daga cikin bayin Allah akwai wanda suka roki annabin kuma ya musu daga cikin su gani na kuma roka yayi to kawai saboda kai ba wabiye ne baka yadda ba shikenan baka yadda ba sai yance a ba a yi saboda kai baka yadda ba ni na yi yanda maulan mu shaidar bauchi ke faɗa ne